Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa da wani sabon shiri a daidai wannan lokaci. Yau Laraba 16 ga watan Nuwamba shekarar 2022. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ranakun sha uku zuwa sha shida a matsayin makon fahimtar juna tsakanin mabambantan addinai da ƙabilu. Limaman addinin Kirista a jihar Kaduna da ke arewacin Najeriya sun karrama wani matashi da ya haddace alkur'ani mai girma ya kuma rubuta shi da ka domin kara fahimtar juna tsakanin musulmi da Kirista a Najeriya. a ga matashi irin wannan bai shiga bangan siyasa bai shiga wasu ayyuka na asha ya bi gurbin ubansa a matsayin ubansa malami ne ya dauki lokaci na ayyuka domin gina addini to ko ba addinin ka ba in ka ga yaron da yake irin wannan rayuwa dole ka goyi bayan shi ka karafa mashi gwiwa muna kuma tafa da shirin ciwon mace wanda aisha ma'azu za ta gabatar da kuma sharhin jaridun kasar kamaru amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya jiya talata amurka ta kakaba takunkumi kan kamfanoni da mutanen da ta zarga da hannu wajen kera ko miƙa jiragen iran marasa matuƙa da rasha ta yi amfani da su wajen kai hare-hare kan ababen more rayuwa na fararen hula a ukraine amurka na neman ƙara matsin lamba kan moscow kan mamayar da take yi wa ukraine lamarin da ya mayar da garuruwan zama buraguzai tare da kashe ko jikkata dubbai Ƙasar Rasha ta sayo jiragen yaƙi marasa matuki daga ƙasar Iran waɗanda aka yi amfani da su wajen kai hare-hare a birane da ababen wutar lantarki a Ukraine. Tuni dai hukumomin sojin Iran da masana'antu ke fuskantar takunkumi mai tsanani da Amurka ta ƙaƙaba mata kan shirin nukiliyar Tehran. Iran ta amince cewa ta baiwa Moscow jiragen yaƙi marasa matuka, amma ta ce an tura su kafin yaƙin Ukraine ne. amurka da ƙawayenta na yammacin turai sun ce ba za su iya tabbatarwa ba sai dai suna gudanar da bincike kan rahotanni a jiya talata da ke cewa fashewar wani abu a poland memban kungiyar tsaro ta neto ya samu asali ne daga makami mai linzami na rasha yayin da ma'aikatar tsaron rasha ta musanta cewa tana da alaka da fashewar muna sane da rahotannin da 'yan jaridu ke cewa wasu makamai masu linzami na rasha guda biyu sun kai hari a wani wuri a cikin poland da ke iyakar ukraine zan iya gaya muku cewa ba mu da wani bayani a halin yanzu don tabbatar da waɗannan rahotanni kuma muna ci gaba da duba wannan sakataren yada labarai na pentagon brigadier general pat ryder ya faɗa manema labarai a ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon gwamnatin poland ba ta tabbatar da rahoton nan take ba amma wani mai magana da yawun piotr miller ya shaida wa kamfanin dillancin labaran associated press cewa manyan shugabanni na gudanar da wani taron gaggawa kan halin da ake ciki fadar white house ta ce shugaba joe biden ya tattauna da shugaban kasar poland andrzej duda daga bali na kasar indonesia da karfe biyar da rabi na safe agogon kasar ba tare da bayar da karin bayani ba amurka na da takarar majalisar dattawa guda ɗaya daga zaben tsakiyar wa'adi na shekarar 2022 da ya rage ba a tantance ba wanda ke buƙatar zaben fidda gwani na ranar 6 ga watan disamba a jihar georgia da ke kudancin amurka inda jama'a suka fito sosai a makon da ya gabata duk da sabbin tsauraran matakan kada kuri'a da wasu masu lura da al'amura ke fargabar zai hana fitowar talakawa da marasa rinjaye nan da 'yan makonni kaɗan za a sake gwajin fitowar masu kada kuri'a a Juja, yayin da ɗan takarar jam'iyyar democrat senator raphael warnock ke fuskantar abokin hamayarsa na jam'iyyar republican herschel walker a fiye da ƙuri'u miliyan uku da dubu ɗari takwas da aka kada a ranar takwas ga watan Nuwamba babu ɗan takarar da ya samu fiye da kashi hamsin na ƙuri'un da aka kada a fafatawar ta hanyoyi uku tare da ɗan takara na uku wanda ya haifar da zaben fidda gwani da za a iya a wata mai zuwa tsakanin manyan masu kada ƙuri'a biyu. fafatawar da ake yi tsakanin 'yan takara biyu na amurkawa baƙaƙen fata ta kasance abin da ya fi ɗaukar hankalin al'ummar ƙasar kafin tsakiyar wa'adi ana tunanin yana ɗaya ne daga cikin takarar da za su tabbatar da jam'iyyar za ta yi rinjaye a majalisar dattawa a cikin shekaru biyu masu zuwa yanzu za ta tantance ko 'yan democrat za su iya haɓaka mafi rinjayensu ana sauraron labarin duniyar ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To an jima kaɗan za mu kawo muku ƙarashin labaran duniyar amma a halin yanzu bari mu duba wannan rahoton. A yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ranakun sha uku zuwa sha shida a matsayin makon fahimtar juna tsakanin mabiya addinai da ƙabilu daban-daban. Limaman addinin krista a jihar Kaduna da ke arewacin Najeriya sun karrama wani matashi da ya haddace Alkur'ani mai girma ya kuma rubuta shi da ka domin ƙara fahimtar juna tsakanin Musulmi da krista a Najeriya. Ga rahoton da Isa Lawal Ikara ya aiko mana daga Kaduna. jihar kaduna da yana cikin jerin jihohin Najeriya da ke da kabilu da mabiya addinai daban-daban kuma a baya an sha samun rikicin kabilanci da na addini a jihar ta kaduna saboda rashin fahimtar juna a cikin waɗannan ranaku na makon fahimtar juna na majalisar ɗinkin duniya dai manyan malaman addinin krista a jihar kaduna sun kai ziyarar karrama matashin da allah ya bashi ikon rubuta alkur'ani mai girma wato malam abakar ibrahim Pasto Yohana Buru shine ya jagoranci malaman addinin Kristan zuwa ita wannan tsangaya. Gaskiya abu ne da ya jawo ra'ayina kuma ya faranta min da rai. A ga matashi irin wannan bai shiga bangan siyasa ba, bai shiga wasu ayyuka na asha. ya bi gurbin ubansa a matsayin ubansa malami ne ya doki lokaci na ayyuka domin gina addini to ko ba addinin ka ba in ka ga yaron da yake irin wannan rayuwa dole ka goyi bayan shi ka karafa mashi gwiwa gashi wannan makon majalisar dinkin duniya ta kebe ta domin fahimtar juna tsakanin mabambanta addini ko ya bauta addininsa daidai to na gan wannan yaro ne ya dace a bashi wannan lambar yabon domin da kristoci da musulmai da sauran mutane su fahimci juna a Najeriya. Alaramma Ibrahim shine mahaifin matashi Malam Abubakar Ibrahim din da ya rubuta Alkur'ani mai girma ba ta da ya duba ba. kuma ya ce ziyarar malaman addinin kristan za ta ƙara ƙarfafa zumunci tsakanin krista da musulmi ai wannan abu da ya faru yau ainihin ba abin da zamu ce sai dai mu Allah godiya kawai kuma gaskiya na ji daɗi da ainihin fasto ya zo wannan tsallakin kamar yadda ya faɗa cewa ya sadaukar da rayuwarsa ya zo domin sadar da zumunta tsakaninmu da shi kai wannan abin ya mun daɗi ya daɗa kwantaman da hankali ma ni a najeriya da ni hankali na ma ba kwance ke a najeriya ma mun tsakanin mu da irin waɗannan mutanen muna ma'amala to zai daɗa kwanta maka da hankali kuma alhamdulillah zumunta ce wadda take wadda ba ta da iyaka mu muka ɗauka tsakanin mu da shi a yanzu. matashi malam ibrahim abubakar ya yi bayanin yadda ya samu wannan baiwa ta rubuta alkur'ani ba tare da ya duba ba lokacin da na fara karatun kur'ani tun ina dan karami na fara addu'a an baki koyon baki kenan hakan da aka ci tafiya to kuma sai kasance ladi da budin sa bayan na yi saukan wannan na farko kausi daga cewa me kamata in yi shi kai shi wannan abin shawaran cewa da shi dan fara sadu idan ya gana rubuta sumu ne biyu a allo ban kalla ba da alƙalami na rubuta da hannuna ni ma ba zai wuce kasance in zama na gaji baban na abu gaba da kuma sannan bunƙasa makarantar namu ya kasance boko ko ta ko ina ya kasance muna tafiya da zamani yadda ya kamata. Makon fahimtar juna tsakanin mabambanta addinai da kabilu da ya kamfara ne a ranar sha uku zuwa ranar goma sha shida ga watan Nuwamba kowace shekara. kuma ana sa ran ziyara irin ta wannan manyan malaman addinai dai ka iya bunƙasa fahimtar juna tsakanin al'ummomi mabambanta. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karashin labaran duniyar. An kashe 'yan Isra'ila biyu tare da raunata wasu hudu a wani hari da aka kai. a wani ƙauye a yammacin gabar kogin jordan da ta mamaye a ranar talata maharin wanda hukumomi suka ce ba falistini ne jami'an tsaron isra'ila ne suka harbe shi har lahira kamar yadda jami'an agajin isra'ila da jami'an falistinawa suka bayyana rundunar sojin isra'ila ta ce ba falastinan ya fara kaiwa isra'ilawa hari a kofar shiga yankin masana'antu na matsugunai sannan ya zarce zuwa wani gidan mai da ke kusa da wurin tare da dabawa wasu ƙarin mutane wuka a wurin rundunar ta ce mutumin ya kuma saci mota ya yi karo da wata mota da gangan akan wata babbar hanyar da ke kusa da wurin sannan ya banke wani kafin daga bisani ya gudu da kafarsa an ce wani soja ne ya harbe maharin kuma dakarun na ci gaba da bincike a yankin domin neman ƙarin waɗanda ake zargi. Wasu manyan motoci guda biyu ɗauke da kayayyakin jinya sun isa yankin Tigray na ƙasar Habasha a jiya talata. Kayan agaji na farko na ƙasa da ƙasa da ya isa yankin tun bayan da gwamnatin tarayyar Habasha da dakarun Tigrayan ƙasar suka amince da tsagaita buɗe wuta a farkon wannan wata. ayarin da kungiyar agaji ta red cross ta ƙasa da ƙasa ko icrc ta yi ya kai tan arba'in na kaya masu mahimmanci magungunan gaggawa da kayan aikin tiyata zuwa makelli babban birnin yankin tigray a cewar sanarwar icrc har ya zuwa yau babu wani agajin ƙasa da ƙasa da ya shiga yankin tigray ta hanyar mota tun ƙarshen watan agusta takunkumin kai agajin jin kai bayan barkewar rikicin a watan nuwamban shekarar 2020 ya haifar da mummunar matsalar jin kai a fadin yankin inda miliyoyin mutane ke buƙatar abinci da magunguna cikin gaggawa sharuɗan yarjejeniyar tsagaita wuta wanda aka yi a afirka ta kudu a farkon wannan watan ya buƙaci gwamnatin tarayya ta habasha ta sauƙaƙe hanyoyin tura kayan aikin jinƙai. zuwa Tigray ba tare da cikas ba da kuma maido da ayyukan wayar intanet da banki. A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kuma da yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana. Kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. dai a cikin shirin ciwon ya mace a yau kamar yadda muka fara a makonni uku muna tare da Huzaira Musa tana yan raga haihuwar garin Lere a jihar Kaduna wacce Allah ya a yau tana da kamfanin kwalliya na kanta a kasar Amurka inda take zaune a jihar New Jersey. Ma manufar wannan tattaunawar ita ce baiwa mata da suke fama da rauni ƙwarin zuiwar cewar wahala ba ta kasancewa ƙarshen rayuwar mutum kuma su ma za su iya gasara a rayuwa har idan za su jure kalubalolin da za su fuskanta na rayuwa tare da mai da hankali akan burinsu To idan mai sauraro ya kasance da shirin ciwon ya mace a makon jiya lokaci ya ci mana a daidai sa'ilin da hurera take cewa ba abin duniya da mutum zai baka ya cire wannan zafin da kullun za a ringa ce maka ai kama gode Allah na kawo ka cikin gari kama gode Allah na aure ni ce mata ta so anyway i just thought that ni in dai wannan arzikin ne haka ne aure yake tona yafi so when i left for the us i decided that i was going to do it on my own To a yau za a saurari yadda ta sha gwagwarmayar aiki domin kare mutuncinta da na ɗanta a bakuwar ƙasar da ta tsinci kanta a ciki kana irin tasirin da al'adarta na arewacin Najeriya ya yi tasiri a kanta a wannan ƙasa musamman bayan da ta rabu da mijinta. Ai sauraro lafiya. tun da shi kuka rabu sai da baya na tafi muka na ta zuwa ma ai kafin ah, shi ma yana ta zuwa but the thing is that honestly i knew auren nan ba zai ma zauna ba me because ba zai canja ba ke dai gaba daya kamar ke rayuwar ki an dauko ki ne daga wani guri aka jefa ki a inda ba na ki domin baki yi mu'amala da kowa ba kina da ra'ayin kanki ne ah, tun farko haka sannan kuma kin ga kamar da ya aure ni da kila bai ringa mun gori shi kuma bai san pain da nake da shi already da ake mun gori da nake yake girma wani gyambo eh so kin ga wannan in yayi wannan sai ya trigger abin da ya faru da ni ina. wani yanayi na matsanancin damuwa depression kina. kai ina ganin ko nayi i never allowed it sai dai ko in rike in yi kuka in zan yi wani abu da zai fitar da ni ni only thing da na goje ma Allah duk abin da aka yi min ina tunanin yanda i can do some ni da kaina da ba wani da zai goranta min awaye na da nake tare da su ba su taɓa tsammani ma bana zaman daɗi da mijina ba sai da na bar miji ba su taɓa ma sani ban taɓa zuwa na gaya ma kowa me nake ciki ba tafiyar ki amurka mm. kin tafi ne da niyyar in kin gama karatu ki zauna koko mm, mm, ya aka yi wallahi ba haka bane na tafi dai ni jan zan je in yi karatu na in samu nema abin da zan yi in dawo nema in riƙe kaina ban yi niyyar tafiya in dan in zauna ba sam mm-hmm. amma ina ganin na san aure na dan bana jin daɗin auren ban san dai zai mutu a wannan lokacin ma ina a ɗayarka ne zai mutu amma na san kwana jin daɗi kuma ba zai canja ba shekara takwas mutum na maka abu ɗaya bayan da zai canja shi kuma bai gane cewa kila a lokacin da bayan mun tafi mun rabu na gaya mishi abin da yasa ba na son in zauna ya ce hurera me yasa baki gaya min wannan abin na damun ki ba baki taba gaya mishi abin da yake yi yana damun tsoron shi nake ji remember i was 18 mm-hmm. ya ayya aure ni mm-hmm. shi kuma he is 12 years older than me mm-hmm. ina zan iya a auren mu na arewa kuma gashi babba ne a gaba na zan tsaya in gaji i didn't know i had the right so komai sai dun kula ina ajiye shi a zuciya na kawai mm. kuka ne dama ita yar arewa haka ake so eh. ki danne ki hakuri uwa haka kar fita daga gidan miji ba a so ki zama a she kin gane mm. kuma kin san dai aure na ya mutu a ce kuma yanzu aure na ya mutu za a ce ta samu ma mai kuɗi matsiyaciya ba ta iya zama ba so my solution was that na san dai auren nan ba zan zauna ba abin da na gaya ma shi na ce mishi ba san taɓa cin amanan ka ba an ce auren mu ya mutu yau na je na auri wani da ka sani a Kaduna ba zan taɓa maka haka ba so shi bai san me yasa na kyaɗa wannan amma already I've made up from my mind mhm. cewa mu ba san zauna ba mhm. bai na ce to ba za ma ka ga yanda zan ma auri wani balle in ci maka mutunci and which I did I never did that I never did it anybody da ya sani ba never wannan kawai dai na ce ba na ma son anything kuma another option I had was in je in kama gida in na rabu da shi me zai rayuwa na zan yi banda wani karatun da zan nemi aiki ban da wani kuɗi da na ajiye da zan ni kuma lokacin nake lura da yan uwana ma ba mu da mm. shi so what next would be is for me to sell myself properly in je daga wannan date to the other person ya bani I, I saw myself I'm never to do that my other option in koma riga gidan da kuma aka ce min in fita ya zan ai na rantse ba zan koma in zauna a gidan nan ba tunda an ce mu in bar gidan nan the third option in auri wani mai kuɗin and how sure am I in na auri wannan mai kuɗin ba zai goranta min ba Fukushima kaman yanda wannan yake jagoran because it was such a scar nake tunani kawai I'm dirty because ni yar talaka ce yar ƙauye babulatana it's so demeaning that i felt like i was just a nobody the only thing that nake i was afraid of is that kar in yi aure banda abun hannu mm-hmm. that is all i was afraid of na ce na yadda kawai in na aure wani kuma banda abun hada haka za a ringa mun gori so let me go and make my own ya kai kika rayu a amurka so da na je amurka dai na fara karatu i had to start all over because kin san mu british colonized system ne mm -hmm. so kuma american system even at din su kome is different so i have to start all over so na fara da liberal arts majoring in business administration na wannan one year after sai baban salim ya daina supporting din mu so i had to survive so sai na je neman aiki da alhamdulillah na samu aiki ina kuma makaranta fane da babarin gaya miki labarin yadda na je neman aiki da na zo bamu da kuɗi kuma na tafi da nani yarinya ce da na haɗu da ita a abu ta bini ni mm-hmm. ta ce dan in na kai ta ni kuma shi was my best friend a ABU aka yi komai muka tafi da ita za ta taimaka min in lura da Salim bayan 6 months sai ta gudu ta bar mu da Salim tana America har yanzu ban san inda take kawai ta nemi hanyar eh. zuwa can ne haka to gani ga Salim ga kuma nan muna cikin wajen tura ne kin san American system in kika bar yaro on attended za a iya zuwa a dauke shi social services a kai foster home or mm. something mm-hmm. so anyway I had to find a job na je neman aiki a cosmetics dan na san da nake girma ana cewa mun mata ya kamata mu daina shiga maza mu ringa yin abubuwa da mata ko to na girma ina jin wannan tun ina karama so da na je sai na ce barin je cosmetic. ai mata zan ringa aiki da su ni kuma taba aiki a rayuwa na ba suka ce to ga yanda abin yake ma mun dauke ki aiki a kamfanin mu sai masu kamfanin cosmetic din ma sun dauke zaki yi aiki a karkashin mu su ma za su iya daukan ki sannan a saki a system da kina department din cosmetic na ce to ai musu magana suka ce only position da suke da shi sai wajen department din maza inda kike gudu an gaisuwa ran da yarinya da Allah ba sai yadda da ce mene suka ce da is the only thing so na yi tunani na ce okay hurera is either ki wannan aikin ko a evictin din kike da salim kuna titi na ce okay how long zan iya zama a wajen kafin in fita in je cosmetics suka ce in na one season which is four months mm-hmm. in na making goal ina dan ana kaddara miki nawa ne zaki saida kafin ki bar wannan a promoted din ko wani ko kuma a bar ki ma da aiki a wajen su aka bani kuɗin na ce kuma ya zan yi in haɗa wannan kuɗin a sai da undergarment din maza da mm-hmm. shirt to kusa da shi akwai masu suit in maza shine na kudin sai na ce okay na ce musu in nai za ku fitar da ni daga nan wajen ko suka ce in eh. na je na samu department manager na suit na ce ka san abin da zan yi da kai ya ce na ce ni zan sai da duk suit ka bar ni in sai da suit din nan bana son commission din ka ajiye amma ka ce ni na sai da tunda shi bai iya sai da abubuwa to kuma in mazan sun shigo waje na suke zuwa kina gani kamar ilimin ki na ɗan sai da sai ciyarwar da kike ke ke wallahi ba sosai ma wani kuma dai inda Allah ya nufi abinda Allah ya tsara maka tilasta eh, shi eh, kenan ni fa abin da nake tunanin rayuwa na fa kenan wallahi ba ni bane wai ba wayo na bane ba wani abu a ganin kamar a kowane abu da zan yi kuma duk abin da nake tunanin da zan yi komai da nake a rayuwa na ban taba tunanin ina yin shi wai don horaira ta yi kuɗi da da farko ina yi don in taimaka yan uwana a raga bayan wannan ina yin tunani yanda zan yi makaranta in taimaka ma talaka bayan wannan ina son in using voice dina in taimaka ma mata da suke ciwon kansa wanda suke ciwon sickle cells ina tunanin yadda san taimaka ma matasa su samu aiki a ji maganan su a taimaka so it's always wani abu nake nema in yi ba dan ne ba i never in zauna in ce ina yi don yawa in yi kuɗi in gina mansion ina yi don in je in sai what ban bai taba crossing mind ina haka sam ya aka kika kare da masu so na je na samu john na ce john ya ce oh no problem ban san dai san da yi abin shi because dole ne ya samu commission din ne dole nan ban shi so i don't know how he did it but ni dai na samu credit din sales an ce four months zan yi ko na yi goal dina in two and a half months na je na same su a HR na ce gani na yi goal dina <laughs> ku da ni da wannan department din suka ce albishiranki za a bude wani shago kuma sabon shagon da za a bude kusa da gidana da kusa da makaranta na ce alhamdulillah suka ce a wannan kuma za a je job fair masu ne eh, wanda suke suke zuwa neman aiki da wanda zai ɗauke su mm. aiki za su zo a waje ɗaya na bar in je in siyo suit na je cikin mall na siyo suit jagau suka ce wallahi wurin ba ki samu aikin nan ba kina dress in ka na ce ko na ce na samu aikin nan na gama suka ce ba wearing red suit ki je neman aiki za a ce you are stubborn or ruling ba za ki ji maganansu. su na ce so that's what they will deal with because ni dai shi zan saka albishirinki lancome estee lauder clinic su ne we call in america the big three Burberry. That's the biggest cosmetic brands a uh, US. All of them offered me a job. Duk uku. Duka uku. Suna fighting. There is something I do da zan gode ma baban salim a kai ya ce min huraira duk abin da za ki a rayuwarki in kika shiga ki kulus I never go anywhere interview ne ko da zan yi ko na nake ne ba sai na yi kulus eh, nan guda uku sannan in gama da fatiya Mai sauraro shirin ciwon ya mace ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma a nan za mu yi sallama a cikin shirin a yau. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya mana aran rai za a ji mu dauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakuwar mu hurera musa sai solomon abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake cewa wuni lafiya yanzu kuma sai sharhin jaridun ƙasar kamaru fara canjin namu na wannan makon ne da jaridar Le ta kasar jamhuriyar Kamaru an da a farkon shafin ta labarta mana cewar ministan tsaron kasar jamhuriyar Kamaru Mr. Bete Asomo ya ce wani bincike da hukumar Lina Asirin kasar jamhuriyar Kamaru ta yi na musamman ta bunkado cewar a cikin jandarmomin kasar jamhuriyar Kamaru an samu sama da jandarma guda dubu ɗaya waɗanda suka shiga aikin na jandarman kasar jamhuriyar Kamaru da takardu na foge ya ce yanzu dai dole ne a hukuntar da su a gaban kuliya sai kuma jaridar independent an da ita kuma cewa ta yi tsohon ministan tsaron ƙasar jamhuriyar kamaru musta alam melengo wanda yake tsare a gidan yari yau sama da shekaru biyar kenan wata kotu a ƙasar faransa ita ma ta maka shi a gaban kuliya domin tana bincikensa da rubuta da ya yi da makudan kudade a yayin da yake jin ragaman wannan hukumar a ƙasar jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar da mai sabi an da ita kuma ta hango mana cewar a gulaben ibada a ƙasar jamhuriyar kamaru har yanzu dai ana bin dokokin ana kamuwa da cutar nan ta corona virus ko covid-19 wanda ta yi wa duniya ɗaurin minti sai kuma jaridar the guardian post ta ƙasar jamhuriyar kamaru an da ita kuma ta ayyana mana cewar a bangaren digital system da ke ƙasar jamhuriyar kamaru musamman ma a bangaren kiwon lafiyan ƙasar an da suke amfani da yanar gizo-gizo domin gudanar da ayyukansu irin na zamani hukumar tana asarar biliyan 700 a kowace shekara domin ba sa biyanta hakokinta da ya dace sai kuma jaridan avenir an da ita kuma ta ce a bangaren hukumar bayar da tallafi na man fetur a ƙasar jamhuriyar kamaru hukumar cewa ta yi a kowace rana tana asarar miliyar hudu na saifan ƙasar a yayin da har yanzu haka ake jiran mahukunta su fitar da dokar da za ta cire tallafin na man Fete fetur din a kasar ta kamaru baki daya sai kuma jaridar ecohosan anda an da ita kuma ta ce kungiyar dkt international sun horas da likitoci a kasar kamaru har guda hamsin da unguzumomi da masu aikin unguzuma waɗanda za su dinga gudanar da ayyukansu a faɗin kasar kuma sun ɗauki nauyinsu a faɗin kasar baki daya jaridar mitasiyon kuma ta tsegunta mana cewar hukumar kwallon kafa kasar jamhuriyar kamaru kafo tana cikin wani hali na rashin tabbas da tsohon dan takaradan kasar mr samuel eto ya amshi ragamar tafiyar da hukumar za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar leju an ita kuma a binciken da ta yi ya nuna cewar ministan ilimi na kasar jamhuriyar kamaru ya rufe kwaleji-kwaleji guda 134 a faɗin kasar waɗanda ba su cika ka'idodinsu ba ya ce dole ne idan 'yan kasuwa suna buƙatan buɗe makarantu sai su bi doka da koda muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru to yanzu kuma sai labaran duniya a takaice daga ƙarshe an kashe 'ya'yan isra'ila biyu tare da raunata wasu hudu a wani hari da aka kai a wani ƙauye a yammacin gabar kogin jordan da ta mamaye a ranar talata maharin wanda hukumomi suka ce ba falastine ne jami'an tsaron isra'ila ne suka harbe shi har lahira kamar yadda jami'an agajin isra'ila da jami'an falastina suka bayyana rundunar sojin isra'ila ta ce ba falastinan ya fara kaiwa isra'ila hari a kofar shiga yankin masana'antu na matsugunai sannan ya zarce zuwa wani gidan mai da ke kusa da wurin tare da dabawa wasu karin mutane wuka a wurin amurka da kawayenta na yammacin turai sun ce ba za su iya tabbatarwa ba sai dai suna gudanar da bincike kan rahotanni a jiya talata da ke cewa fashewar wani abu a poland memban kungiyar tsaro ta neto ya samo asali ne daga makami mai linzami na rasha yayin da ma'aikatar tsaron rasha ta musanta cewa tana da alaka da fashewar To masu sauraro baki ɗaya abin ya sauka kenan a shirin namu na hantsi sai kuma can da rana idan Allah kai mu za a ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shiri. A misalin karfe hudu agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi uku kenan agogon Ghana. Kada manta a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet domin sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata za kuma iya leƙawa shafukanmu na Facebook, Twitter da Instagram domin samun labarai da dumudumin su. yanzu kan madadin hanifa kabir isa da ta taya na gabatarwa da kuma solomon abu da haɗa mana shirin sai injinan mu neo carl stalin ni mahmud lalo nake cewa kuna lafiya mu kuma mu karasa daren lafiya